Ezekiyel Sura hudu An nuna alamar kwanton ɓauna wa Urushalima Yanzu, ɗan mutum, ka ɗauki tubalin yumɓu ka ajiye shi a gabanka ka kuma zana birnin Urushalima a kansa, sa'an nan ka yi mata ƙawanya, ka kafa mata katangar ƙawanya, ka gina katangar ɗan tudu, ka kewaye ta da dundurusai, sa'an nan ka ɗauki kwanon ƙarfe. Ka shirya shi kamar katangar ƙarfe tsakaninka da birnin ka kuma zuba mata ido; za ta kasance a ƙarƙashin ƙawanya, kai kuwa za ka yi mata ƙawanya, wannan zai zama alama ga gidan Isra'ila Sa'an nan ka kwanta a hagunka ka kuma sa zunubin gidan Isra'ila a kanka; za ka ɗauki zunubinsu na waɗansu kwanakin da kake kwance a gefenka, na ɗora maka. kwanaki bisa ga shekarun zunubinsu, saboda haka cikin kwana ɗari uku da casa'in, za ka ɗauki zunubin gidan Isra'ila, bayan ka gama haka, ka sāke kwantawa a wannan lokaci a gefen damarka, ka kuma ɗauki zunubin gidan Yahuda, na ɗora maka kwanaki arba'in, kwana guda a madadin shekara guda, ka juya fuskarka wajen ƙawanyar Urushalima da hannunka a buɗe ka yi annabci a kanta; zan ɗaura ka da igiyoyi don kada ka juye daga hannun gefe zuwa wani gefe sai ka gama kwanakin ƙawanyarka; ka ɗauki alkama da sha'ir, wake da acca, gero da maiwa, ka sa su a tulun ajiya ka kuma yi amfani da su don yin burodi wa kanka, za ka ci shi a kwanaki uku da da za ka kwanta a gefenka. Ka auna shekel ashirin na abinci don kowace rana ka kuma ci shi a ƙayyadadden lokaci, haka ma ka auna kashi ɗaya bisa shida na garwan ruwa ka sha shi a ƙayyadadden lokaci; ka ci abinci yadda za ka ci ƙosai, sha'ir, ka gasa shi a gaban mutane, ka yi amfani da najasar mutane kamar itacen wuta, Ubangiji ya ce, ta haka mutanen Isra'ila za su ci ƙazantaccen abinci a cikin al'ummai inda zan kore su in kai, sai na ce, Ba haka ba ne, Ubangiji Mai Iko Duka, ban taɓa ƙazantar da kaina ba, daga ƙuruciyata har ya zuwa yanzu, ban taɓa cin wani abin da aka samu ya mutu ko abin da namun jeji suka kashe ba, ba nama mara tsabtan da ya taɓa shiga bakina, sai ya ce, To, da kyau, zan bari ka gasa burodin a kan kashin shanu a maimakon najasar mutane. Sa'an nan ya ce mini, Ɗan mutum, zan yanke tanadin abinci a Urushalima, mutane za su auna abincin da za su ci da tsoro su kuma auna ruwan da za su sha cikin fargaba, domin abinci da ruwa za su kasa, za su damu da ganin juna, za su kuma lalace saboda zunubinsu.